Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A makonnin baya-bayan nan ne da suka gabata majalisar dattawan Najeriya ta amince da wani kudurin doka bayan an yi wa kudurin karatu na uku. Kudurin zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a kasar Kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da ba suka domin inganta harkar noma. Sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa, wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan ne ya gabatar da kudurin dokar. A wata hira ta musamman da ya da wakiliyar ma Abuja Madina Dauda ya yi nazari a kan dokar da irin rawar da gwamnati za ta taka wajen kafa gidauniyar da kuma yadda manoma za su samu tallafi daga gidauniyar. Kada na ja ku da nisa ga da yadda hirarsu ta kasance. Distinguished Senator Abdullahi Adamu akwai kudirin doka da ka kawo gaban majalisar dattawa kuma tuni har an riga an ma wannan kudirin doka karatu na uku. Ko za ka yi mana ƙarin haske akan abin da kudirin ya kunsa? Mun yi nazari a matsayin mu na majalisa cewa abin da ke damun harkar inganta noma Najeriya shine jahilci a ilimin zamani da kuma rashin kuɗi. a hannun manoma ko za su iya sarrafawa a samu biyan bukata a daga gonakinsu to inda kun suke samun an kuɗi na bai kamar ba su suka ruwa da ake cajin su don mai hankali ba zai so ya je na mai wannan kuɗin ba in ba zai ya zama dole ba kuma kudin nuna kai tafi to ya zama shi dole din to saboda haka ban ga dole a samu wata kofa ta inda za a iya inganta harkan bincike irin na zamani na hanyoyin sanin menene ke damun ainihin ita noman kanta abin da ake shuka iri-iri me ke damun su misali me za a yi a inganta noman dawa me ne damun manomin dawa me ke sa in an shuka dawa ba a samu biyan bukata na na manomi me yasa idan mutum ya shuka dawa a india misali ko a china abin zai samu zai riba abin da najeriya zai samu a fili daidai wadda misali in kana fili ka dada guda ne misali ka kai shi a china me zai sa manomin manomin da ya amfani kadada guda ya noma dawa a china zai fi wanda manomin da ke najeriya ya yi shuki a kadadan na guda dole a bambanci a samar da mutu bincike na kuma yi sai da kuɗi hakanan abubuwan da za a saya kayayyakin na'urori wato irin zamani wanda za a saya wanda za a yi jinciken da su sai da kuɗi ainihin waɗanda za su yi aikin da, sai da kuɗi shi manomin shi, sai da kuɗi to in ba an samu kuɗi ta hanya mai sauƙi ba to ba duk manomin zai ɗauki bashi ruwan bashin ya fi bashin yawa sannan kuma ba za a bashi ma cikin lokaci ba sannan zuwa ce bai biya ba a ce kwana bin shi bashi a duniya idan ga yaya tashi to wace maga abin da ya kamata shi ne a samu hanya a samu kafa da za a samu gidauniya na kuɗi za a samu kuɗi daga kafofi daban-daban a samu kuɗin za a yi amfani da su wani inganta harkar noma to an sha wannan magana shekara ba ɗaya ba ba goma ba ba ashirin ba a ba samu yi ba alhamdulillahi mun samu kofa mun yi amfani da dama da muka samu yanzu an yi doka wanda zai kafa wannan gidauniyar a najeriya an gama duk abin an yi eh, karatun farko an yi na biyu an yi na uku iyaka yanzu a samu dokan ne a kai wa shugaban kasa ya rataba hannunsa daga nan dole za a dauko ta kai za ka za ka fa wannan gidauniya na inganta noma distinguished akwai maganar kuɗi a wannan gidauniyar ta wace hanya za a rika samun kuɗaɗen akwai kafofi daban-daban kudin kusan kusan kusan bakwai wanda kowannensu akwai kuɗin da ake samu akwai kama samu an kama an samu ta tara misali shuga duk shiga shuga kasar nan akwai tare akwai wanda ke biya an samu wani kashi daga can za samu nan za su wannan gidauniya akwai su shinkafa ko da kan shugar shinkafa amma akwai hanyar za a bi kuma a samu wasu kuɗi daga harkoki da ake na shinkafa da kuɗin ke shiga gwamnati za a samu wani kashi daga cikin wannan kuɗin zai shiga cikin wannan gidauniya bankunanmu za a samu wani kaso daga cikin abin da ke cikin ribansu bayan sun cira su za wani kaso kuma da ya shiga cikin wannan gidauniya su da akwai ajujuwa kusan bakwai wanda ke kofofi ne daban-daban wanda yake in Allah yadda za a samu abin za a samu daga wayannan kafofin wanda za a sa cikin gidauniya. wannan gidauniya tun da majalisa ce ta yi wannan doka shin wace irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin sanata abdullahi adamu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai daniel brown da ya taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe na ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu Mu kama noma yayi Look how